Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafin sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. an samar da wata manhaja ta wayar salula da za ta taimaka wa 'yan najeriya da damina da nufin shawo kan matsalar ambaliyar ruwa manhajar da ake kira waiting app kyauta ce a wayar salula samfurin android tana kuma faɗakar da masu amfani da ita duk lokacin da ake fuskantar barazanar ambaliyar ruwa an ƙirƙiro wannan manhaja ne da nufin faɗakar da al'umma da ke zaune a gaɓar teku yiwuwar fuskantar ambaliyar ruwa kwanaki hudu zuwa biyar kafin ya auku. wannan kuma zai ba jami'an gwamnati da cibiyoyin agajin gaggawa damar ɗaukar matakan rigakafi bisa ga cewa olale khan daraktan cibiyar kula da harkokin ruwa na ƙasa da ƙasa wanda ya ƙirƙiro da wannan manhaja manhaja dai za ta kuma ba manoma da mazauna jihohin kogi da benue da kuma anambra isasshen lokaci su kwashe komatsansu su kuma girbe hatsinsu su ƙaurace wa yankuna A shekarar 2014, ɗaruruwan mutane suka mutu yayin da kimanin mutane miliyan bakwai suka fuskanci matsalar ambaliyar ruwa a ƙasar. Ambaliyar ruwa ta kashe mutane goma sha hudu, ɗari biyu da takwas kuma suka ji rauni bana. Bisa ga cewar Kayode Fagemi, mataimakin daraktan tsare-tsare nazari da kuma harsashe a cibiyar agajin gaggawa ta Najeriya. ya bayyana fargaban cewa akwai yiwuwar fuskantar irin wannan mummunan ambaliyar ruwan da aka gani a shekaru hudu da suka shige a halin da ake ciki kuma jigajigan jam'iyyar apc da kuma masu ruwa da tsaki sun yi takakkiya zuwa sharkwata jam'iyyar domin ganawa da shugaban jam'iyyar na ƙasa john odigwe a yegun a abuja bisa ga abin da suka kira matsalolin rashin albashi da kuma rashin gudanar da ayyukan inganta rayuwa a jihar bauchi A cikin hirarsu da wakilinmu Madina Dauda, Sanita Suleiman Nazif mai wakiltar Bauchi ta Arewa ya bayyana abin da yake ci musu tuwo a ƙwarya. abubuwan da suke faruwa a jihar bauchi musamman kace na ce a game da siyasar jihar bauchi a game da inda aka rusa sarakuna da sauran talakawa da ake musguna 'yan siyasa da ake kokoron wasu a jam'iyya mu kawo wannan kuka zuwa national secretariat na jam'iyya domin mu tabbatar da cewa an samu kyakkyawan tsari a jihar bauchi domin mun tabbatar da cewa tsarin da aka dauka a jihar bauchi ba tsarin da zai kai mu ga ci ba ne shi kuwa dan majalisar wakilai ahmad yarima ya zayyana mini wasu daga cikin batutuwa da yasa suka tashi tsaye abin da yake faruwa shine mun zo sakatariyar jam'iyya ne mu bayyana takaicin mu da damuwar mu kar yadda ake gudanar da mulki a jihar Bauchi wannan shine gaskiyar magana matsalar mu shine a jihar Bauchi nan ta zamanto ta talauce ta lalace babu albashi babu ayyuka babu duk wani al'amari na kyautata rayuwar mutane saboda haka mun zo mu ga wa jam'iyya ne mun ja wanda mu za mu yaki wannan tsari kawai ganin yadda aka kai wannan matsayi na yin takakka da zarge-zargen da suka rataya a kafadar gwamnan jihar na Bauchi barista MA Abubakar abubakar mashawarcinsa bangaren labarai sabo muhammad ya ja daga da matsayin wannan tawaga da ta zo nan abuja kin san zaben da aka yi na 2015 maganan gaskiya mafi yawancinsu da kika gansu a nan abuja sun ci zaɓe ne albarkacin shi jagoran mu janar muhammadu buhari to kuma kaman karatun allo ne kin san idan aka yi zuƙo wa mutum bai yi karatu yadda ya kamata ba to sai ya yi ƙoƙarin ya fi malamin da ya koya masa karatu abin da yake faruwa kenan sun ga sun samu zaɓe a sauƙi kuma yanzu suna ganin shi gwamna muhammad abdullah abubakar sai dai ya zama tinkiya a sa masa igiya sai abin da suke so kamar yadda suke so su ci amanin shugaban ƙasa a nan babban birnin tarayya shine suke so su yi a bauchi don haka muna faɗa musu ga fili ga mai doki idan dai ba za su saurari jam'iyya a jiha ba idan kuma ba za su yarda da cewa gwamna mohamed abdullahi abubakar shine jagoran siyasar apc a jihar bauchi ba wallahi ba national suka zo ba ko ina suka zo maganan ba za ta canza zani ba ita kenan kuma akan ta muke a kwanakin nan ne dai rahotanni suka nuna cewa gwamnan jihar bauchi barista ma abubakar da ƙyar yake shiga wasu ƙananan hukumomi da unguwanni sakamakon zanga-zanga da ma'aikata suka yi a jihar rahoton madina dauda daga abuja najeriya wani birni da ke arewa maso gabashin siriya ya fada jerin biranen da yakin basasa ya shafa yayin da jiragen yakin siriya suka ci gaba da kaiwa da karin kurdawa hari ranar alhamis amurka kuma ta mai da martani tare da tura jirginta da nufin kara dakarun haɗin gwiwa da take jagoranta a wannan yankin dubban farin kaya sun ƙaura zuwa birnin hasaka inda galibi kurdawa ne tunda siriya ta fara kai hare-hare da jiragen sama ranar alhamis da shaidu suka ce sun kashe mutane da dama hare-haren jiragen sama sun kasance karon farko tunda aka fara yakin basasa a ƙasar a shekara ta 2011 da gwamnatin siriya ta kai hare-hare da jiragen saman yaƙi a yankunan da galibi kurdawa ne ya kuma nuna alamar raba gari tsakanin dakarun gwamnatin syria da na kurdawa da a baya suka haɗa hannu a yaƙi da ƙungiyar isis tun shekara ta 2014 shaidu sun ce jiragen yakin gwamnatin syria sun kai hari kan waɗansu sansanin mayakan kurɗawa bisa ga cewar ƙungiyar kare hakkokin al'ummar syria da ta girke jami'an ta na bincike a ƙasar hoton bidiyon da aka fitar ya nuna jiragen yakin syria suna shawagi kan birnin yayin da mazauna birnin kuma suka rika ƙoƙarin neman mafaka rundunar sojin siriya ko kafofin sadarwar gwamnati ba su yi wani tsokaci dangane da wannan hari ba wani kakakin cibiyar kare al'umma ypg na kungiyar kurdawa da ke daukar makamai ya ce an yi irin wannan gumuzin a lokutan baya tsakanin bangarorin biyu sai dai a wannan karan gwamnati ta yi amfani da jiragen yaƙi ta kawo kurdawan hari to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban yakin neman zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican donald trump paul manafort ya yi murabus bisa ga wata sanarwa da ofishin yakin neman zaben ya fitar jiya juma'a an rage wa manafort ikon faɗa a ji cikin makon nan yayin da trump ya ɗauki wani sabon shugaban yakin neman zaɓe domin taimaka masa farfadowa yayin da tauraronsa yake ƙara dishewa lamarin da ya tada hankalin shugabannin jam'iyyar An yi ta ambaton Manafort kuma a labarai dangane da aikin da ya yi wa tsohon shugaban kasar Rasha victor Yanukovych da ya shafi sa ido kan waɗansu kuɗaɗe miliyoyin dala da aka biya a asirce. Manafort ya musanta karɓar wani kuɗi ta bayan fage. Ofishin yakin neman zaben ya ce Manafort ya mika takarda ajiye aiki kuma Trump ya yi na'am da ita. ya gode masa da gudunmuwar da ya bayar yayin babban taron jam'iyyar na ƙasa tare da bayyana shi a matsayin ƙwararre na zahiri a halin da ake ciki kuma donald trump ya kai ziyara waɗansu sassan da aka samu ambaliyar ruwa a jihar louisiana da ke kudancin amurka jiya juma'a trump da abokin takararsa mike pence sun zaga wuraren da ruwan ya yi barna suka gana da ma'aikatan agaji a baton rouge babban birnin jihar an nuna bidiyon trump yana taimakawa ana sauke kaya daga wata babbar mota gwamnan jihar louisiana john bell edwards ya ce ba a shaida masa cewa trump zai kai ziyara ba ya kuma ce yana fata ba kawai Trump ya je wurin domin a ɗauke shi hoto ba ne. Ya ce a maimakon haka muna fata zai haɗa hannu da masu aikin sa kai ko kuma ya bada wata gudunmuwa mai tsoka domin tallafa wa waɗanda abin ya shafa. mummuna ambaliyar ruwan da aka yi ta yi sanadin mutuwar mutane goma sha uku yayin da dubun dubata suka rasa matsugunansu kimanin gidaje dubu arba'in kuma suka lalace. Za a fara wani kwamitin kafa wani kwamitin ladabtarwa na ƙasa da ƙasa kan wasannin olympic domin bincike rahoton fallasan sannan kan zargin fashi da ya shafi waɗansu amurkawa masu wasan niƙayya uku ryan jack guna da kuma james dukansu waɗanda suka daga baya suka janye wannan batu. to labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. masu sauraro asalamu alaikum barkamu da sake saduwa da a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. zabirin so cashewa. Cashewa. bazara a zira abu duba duba kamshi feshi sashi sashi shi ke tashi har numfashi eh, da matashi so na ta sashi kai rarrashi huce haushi murmushi ga hasken shi kalle shi so arashi ba na kyashi soyayya duba duba baya baya da baya muke juyawa aha ta ku muke da bazara bazara abu duba duba duba duba duba duba To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan safiya ta asabar to ta ina muka taso halima ko da yake yau ga munan dai ga 'yan dandalin a bari ya huce to na blackberry amma dai ya gaisuwar ki oh, inda kuka ware ni kuka kisa ni <laughs> Ke kika ware kanki kika ce ba kya so. A ah, ah, ah, ni dai kowa sai yanzu ana dandalin a bari ya huce dandalin a bari ya huce mm, to ku ne yan gatan ku ne yan gatan a bari ya huce. A ke dai kika ce dai ba za ki ba. Mm? <laughs> Zaidi kana ji. yana jin ki kwarai eh, zai kana ji <laughs> yawa to malam iro kamar dai da aka saba gaishe gaishe mm-hmm. Ga gaisuwar hina a bari ya huce zuwa ga Alhaji Murtala a basu mai shadda kwantagora kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Haruna B.Y. Tarmasuwa da Alhaji Ali Bata Bajoga da Alhaji Umaru Bata Bajoga da Alhaji Sule na yashi unguwar Laggel Bajoga da watan duk sinadan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Sabi'u mai manja gamawa da matashi Sadiya da kuma yayasu Fatima. sai wata gaisuwa a bari ya huce zuwa ga bashir muktar yusuf unguwan juma zaria jihar kaduna da ahmad muktar yusuf da kuma usman muktar yusuf sai kuma wata gaisuwa zuwa ga hannatu dalhatu da kannanta maryam a kaduna da zainab da asama'u da aisha da kuma babbar yasa amina da watan da suna nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga ojo na titin bugaje da iyalan shi ko da iyalin shi a da maganam zandar da magaji abba musa da watan duk suna na lami lahiya Mala Iro. To Halima ga ɗimbin gaisuwa nan zuwa ga masu sauraron mu Baninge Malam Zakari Hassan manajan asibitin ido na Makka da ke Bauchi sai usman baffa galadi wunti a jihar bauchi da musa abdullahi gital a makarantar form 1 na jihar bauchi sai alhaji musa mai nama gangare a garin babal da jihar <laughs> jigawan najeriya <laughs> da fatan dukuna na lafiya na san kaya mahalki ka ci naman <laughs> ka ci wannan nama ka ni ma na ci kika sani ko maganin nan da nake ba da shi a baki na ai shine wa hmm. sani to ga dimbin gai su kamar yadda nace zuwa ga 'yan dandalin abar ya huce na blackberry na gaida alhaji hassan ɗanburam na maradun sai alhaji abbas g idris sai anti hindis wato hindatu mamman gusau tare da bilkisu mamman gusau dukkan da fatan kuna lafiya sai sanusi wali a lagos tare da barista isaka barau tare da barista dalami alhaji wasishi sai chairman zai bala kofa sabuwa da aliyu muktar umar na kwalli sai ka ce na aisha da aisha muhammad gasa <laughs> sai ka ce barista dalami na aisha da aisha an baka yi haka ba ai da mahmud malami gidado <laughs> yawa sai kuma wato sauran wakilan ce membobi na wannan dandali irin su malam ahmed muhammad na kamfanin daily trust tare da alhaji muhammadu jungudo da aisha abubakar sai aisha kawo ribadu wai ibrahim ni ina idris yana komos ɗinsa ba a ji ya ba idris yana ya bata cikin dangi duniya bata ce haka ba eh? <laughs> ina to <laughs> zan kai karan shi wajen umma <laughs> gaskiya haka ya kamata kai karansa a ja kunnen shi ba mm, haka ne gargaɗi mm, an ce gargaɗi ga 'yan mata kuma an ce bora ba kamar mowa ba kuma an ce wai zani a tanwa da ba za sai 'yar gata eh. kenan shi ɗan talaka ita sai kaga sai a tambar kawai sai a tambar kawai ba tare da maza ba wai kuma mai kyau ke yanga mm. mai muni ma za ta yanga da gaske eh, ai wani lokaci wata mai munin ta yi mai kyau kyan hali eh to akwai yawa amma kuma ta yada a sani ni mai kare hakkin wanda duk wanda za a <laughs> ta yada a sani eh halima <laughs> to malam iro wani ah. labari za ka bamu ah, ina da labarin yau zan faranta miki rai ina da labarin babarbare yawa <laughs> yawa bismillah ni ma ina da wannan limami amma na bari je ka tuku amma amma kada a yi tuya manta da albasa ɗazu da nake gaida 'yan dandali na manta ban kira sunayen wasu 'yan dandali wakilan eh, wannan dandali na ba irin su yusuf dingyadi yawwa yawwa kin ga ban kira shi ba ga barista faruk sarki shi ma ba ambace su ba ina fata za su gabarce ni tunda na ambata da ban ka ce aishatu ba aishatu ai na faɗa a to to to Aisha har uku ne muke da su cikin wannan dandali. To kawai ka ce. Akwai Aisha Abubakar, akwai Aisha kawai. Yanzu kawai yanzu da in baka so kai layi ka ce Aisha tus. sai ka ƙara s <laughs> aisha tuturi kenan <laughs> malam iro gara ma da kai wannan mantuwa saboda nima na yi mantuwar miƙa wasu gaishe-gaishe zuwa ga baƙinmu na kwanakin baya can waɗanda suka kama na ziyara nan wato hajiya alawiyatu mahe da hajiya amina ibrahim abubakar da kuma profesa fatima tahir waɗanda suka kama mana ziyara nan daga jihar bauchi ina ga dukansu na tatari ali polytechnic da fatan duk suna nan lahiya kuma sun koma gida sun samu iyalansu lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga maimuna umar jega da hawa aliyu sa'ad da binta muhammad ma'azu da hawa bashir wali da hajiya kulu ja'afaru ba da kaya ka zaure da amina umar jega matar salisu tsohon shugaban zumunta da watan duk suna nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga muhammad lawali malam sani wanda aka yi sani da ɗan tsunguli ma'aikaci a hilin jirgin saman yamai na jori hamani da watan yana nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga ibrahim kalala da kuma altine usman dukansu a akande a basa local government wato karamar hukumar basa a jihar kogi da watan suna nan lahiya Sai kuma wata manto da na Malam Iro wato gaisuwa ce da fatan alheri zuwa ga iyalan marigayi babban mai shari'a Abdulhadi Dabo da kuma iyalan Alhaji Muktar Ibrahim. waɗanda a yau Asabar ɗin 20 ga watan Agusta suke bikin armar da 'ya'yansu Muktar Abdulhadi Dabo da Aishat Muktar. Za a yi wannan biki yau Asabar ɗinnan da rana misalin karfe biyu da rabi a wuri mai lamba J43 Market Road Kabala Kwastan a Kaduna. Allah ya ba da damar halartar wannan biki da za a yi kuma Allah ya sa a yi taro lahiya a gama lahiya. Allah ya ba da zaman lahiya da kwanciyar hankali da kuma zuriya ɗaya ba. Shi ma babban yaya wato muntaka Abdulhadi Dabowan Ango muna taya shi murnar wannan biki da za a yi. Allah ya sa a yi lahiya a gama lahiya. Malam Iro sai kuma sahihiyar godiya da gaisuwa ta musamman zuwa ga ɗimbin jama'a ɗimbin jama'a waɗanda ba su da adadi gabas da yamma kudu da arewa daga ƙasashe daban-daban saudi arabia nigeria niger ghana chad kamaru daga duk duniyar nan waɗanda suka yi mana gaisuwar ta'aziyyar rasuwar ma'aihinmu a ranar goma sha hudu ga watan yuli a madadin 'yan uwana maza da mata a madadin iyayenmu mata ina miƙa muku godiyarmu mara iyaka allah ya saka da alheri Allah ya bar zamanci kuma Allah ya ba da ladan ta'aziyya mun gode sosai yadda yadda kuke zato musamman kuma a nan malam iro abokan aiki irin kokarin da kuka yi da taimakon da kuka yi na rage raɗaɗin jin wannan zahir rasuwa ta ma'aihinmu kuma na gode sosai a madadin 'yan uwana Allah ya saka muku da alheri Allah ya bar zumunci. To a Halima wani bare ne labarin nan wani mai sauraronmu ne shi Aibu Kano ya yi mana da labarin. Ya ce wai wani bare ne an kammala sallah ta tahajjud sai liman ya fara jan addu'a yana ta addu'a yana ta addu'a can sai liman ya fashe da kuka. sai gogon sai tambaye wani na kudu shi ya ce ah, lafiya ko liman yake kuka haka sai ya ce ai liman baya son ramadan ya wuce ne <laughs> ya faɗa masa shine sai gogon na kai buɗe baki ya ce eh, sai tsaki ya ce aikin banza shi ramadan ɗin ba ɗan pdp ba ne to ai kawai sai ya ta zarce <laughs> Eto, lallai lallai lallai wannan babar bari in ga maka yau ka burge ni malam iro da na karanta wannan labari da karanta na canja ne da an ce ba kulata ni ne amma dai kamata da sai ka faɗa da yadda babar bari zai ce a dai ta zace mana dan PDP ne yau to Eh, muna da lokaci akwai labarin wani limami mm, to bismillah to limami ne kwanan shi uku bai da ko sisin kwabo ko da yana da dai ba shi dai da kuɗi sai wata naira ishirin kawai ta rage mishi mm. kwana biyu ko cefa ne bai a gidan shi ba ibrahim mm. ran nan ya yi shirin hita masallaci kwatsam sai wani ya mishi kyautar dubu daya yana ta ah, murna eh, yana ta murna ya duba kuma ya ga lokacin sallah yayi kuma yana sauri kawai sai ya ɗauki naira nan dubu da aka bashi ya sa aljihun gaba ah. sai ya tare dan a caɓa tunda yana da naira ashirin ran nan zai ci gumi <laughs> a mm, kai shi masallaci ah. da suka zo masallaci sai ya ciro kuɗin gaban aljihun shi ya miƙa wa mai mashin ah. sai na a caɓa ya ce duk ni ɗai liman ya ce eh duk kai ɗai ya ce rabanka ne sai shiga masallaci domin ya ja sallah hmm. ya zo ya fara sallah ya yi ruku'u sai ga naira nan ishirin ce ta faɗo kawai sai aka ji liman ya ce allahu akbar dubun na bashi <laughs> shi da ya ɗauka naira ashirin ya bada eh, ya zai dala ashirin din da ya ba amma ya ce allahu a cikin sallah hmm. allahu <laughs> ya yi na wata da za a yi wa kishiya ko da ke ba lokaci <laughs> sai dai ita ma ta yi alwala ta zo ta mm. niyyar sallah mm. kawai sai ta ji ana guda ana mm. ta guda ta ce oh, kowa za a yi wa amarya ashe ta ta ce amarya gidanta za a kawo ta sani ba <laughs> sai ta daure dai ta tada mm. kabbara ta fara sallah sai ta hmm, hmm, maza mazariya mazaje <laughs> za ta yi sallah ta kasa maza mazariya mazaje can ta ce Allah kana dai gani bana cikin hayyaci na ta zauna ta ce assalamu alaikum Allah bana cikin hayyaci na ina na kuma cikin hayyaci na zan yi sallan nan <laughs> to liman ya ce Allahu akbar ashe dubun na bashi to alima za mu da sai sai sati na gaba insha Allah sati na gaban Allah nuna mana <laughs> yawa to ma da lama sauraro a madadin Halima Jumrau Ibrahim Alfahamid ke cewa huta lafiya Dan kwashi yake bugawa Yan mata samara ainiya Algaita uwar sarewa Indirro zan Zantaro Bantsoro Adiro cikin turbaya Kayan kaya zan a dangane

na soyayya zo ki sha ki nuna kauna. Zarafi a so da kauna soyayya. salati ga annabi na mai bautar ubangiji na ka ga yawo umma ka nuna ke zan baiwa sirri na kauna yadda da kai fatan asara na mai bulin bulin a kauna so na so zan fi so kuma so zan kwaso kun kwaso ka so na soyayya kuma da kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. haka yake taron bishop bishop na ɗarika katolika zccb ta ƙasar zambia da shugabannin majalisar ikkilisiyan ƙasar zambia sun yi kira ga dukkan jam'iyyun siyasa su zauna lafiya su kuma ƙaunaci juna Ƙungiyoyin sun ce kiran ya zama wajibi domin samun zaman lafiya bayan da hukumar zaɓe ta ayyana shugaban ƙasa mai ci Edgar Lungu a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar ranar 11 ga watan nan na Agusta. A cikin wasiƙa da suka rubuta ga al'ummar Zambiya bayan zaɓen, shugabannin Ecclesian sun ce muna sane da ɓacin ran da ya biyo bayan sanar da sakamakon zaɓen. Muna jin labarin waɗansu al'ummomi suna faɗa da juna musamman tsakanin magoya bayan jam'iyyar Patriotic Front da na National Development. Muna roƙon dukkan jam'iyyun da suke ƙalubalanta sakamakon zaben su bi matakan da doka ta gindaya wajen gabatar da korafinsu. Manyan jam'iyyun adawan sun shigar da ƙara jiya Juma'a suna ƙalubalanta sakamakon zaben shugaban ƙasan. An samar da wata manhaja ta wayar salula da za ta taimaka wa 'yan Najeriya da damuna da nufin shawo kan matsalar ambaliyar ruwa. To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.